wannan ko yana da nasaba da takaddama da cece ce da ke tattare da zaben fitar da gwani na jam'iyyar a jihar wanda ya haifar da hukunce-hukuncen kotu daban-daban a yayin da hukumar zaɓe ta yi matsayar cewa jam'iyyar ta apc ba ta da 'yan takara a wannan zaben mai zuwa kwata-kwata a jihar ta zamfara shugaba buhari ya bayyana dalilinsa na ƙin ɗaga hannun kowane ɗan takara wanda shine karon farko kuma da ya yi kalami a bayyane akan wannan badakala ta jam'iyyar a jihar da ma wasu jihohin da ke da irin wannan matsala a jam'iyyar mu mun yadda a furta 'yan takara a kan mataki uku wanda muka yi a jihohi kamar guda takwas ba a samu jituwa ba wasu sun kai kara saboda haka duk rabar da ake idan abu yana wurin shari'a za mu dakata amma idan allah ya yarda daga yau kafin asabar mai zuwa a fara zaɓe ita hukumar zaɓe za ta faɗi wanda ta yarda da shi a hudo a zaɓi wanda kuke so. To sai dai gwamnan jihar Abdulaziz Yare Abubakar da shugaban jam'iyyar ta APC na ƙasa Adams Oshimole da suka yi ta sukan lamirin juna akan wannan matsalar a can baya. Da alama sun mai da wukaken su kube sa'ad da suka yi muwafaka akan matakin ɗaukar ƙara a jawabansu daban-daban wanda watakila ke alamta yiwuwar gabatar da 'yan takara na bai ɗaya kafin ranar zaɓe. Muna da ƙalubale da hukumar zaɓe, kuwa jam'iyya ta ƙasa ta koma garzaya a kotu domin tilasta ma hukumar zaɓe cewa dole ne ta ɗauki sunan 'yan takara a wannan jiha. In Allah yarda kamin zaɓe wannan zai tabbata insha Allah. Muna kotu na biyu cewa abin da ainihi ya yi da gaske bane. za mu siya cewa ne a tsafara ba za mu ba a ba pdp free position su kotu za su yi gaskiya in kotu ya gaskiya dole za yi zabe amma ba za mu yi fada ba mu yadda cewa abin allah ya ce zai faru da ba zai ya ce ba alamu sun nuna cewa magoya bayan bangaren gwamnan jihar ne suka makare filin gangamin taron wanda ya bayyana a fili ta yadda suke kiran sunan koguna a duk lokacin da aka ambaci jihar zamfara yayin da kuma sauran 'yan takarar gwamna su takwas da ake yi wa lakabi da g da suka ja daga da ma magoya bayansu duk sun wa taron murtala faruk sanyin na muryar amurka daga gusau a najeriya